suna shiri ko ce sun shirya wasu masu bugo mana waya yau suna ta kokarin a ba su har sai da muka sa ma jama'iyya ta kasa ta ba da sanarwa ina da wasu wasu kun gani a social media an ba da sanarwa cewar hanyar sun isu ba mu dama mun san za a yi haka duka karya ce babu wani sakamako karshen ta ma sai kaga sun yi kokarin su shigo da waɗansu abubuwa wanda dama can baya ciki domin watakila su kare fuskarsu amma da inda shari'a za inda za a fi ka'ida abu gaskiya kowa ya san zancen da suka zancen banza ne ka ce ɗan takara gwamna a kowace jam'iyya wacce aka fi ka'ida aka yi rijistar ta aka yi rijistar ɗan takara a waɗansa aka tafi aka tura sunaye ainihin dama ba ma za ta sa suna ka zai sai ka cika ka'ida ɗaya daga cikin ka'ida shine wannan katin ko banda ma wannan katin ba daga tasha za a turo sunan ka ba kowace political party shi ake ba dama su je su tura ba za su tura wani babban babin su ba biyu wannan abubuwa ne wa'anda suke najeriya yan najeriya ma sun gane abin duka karya ne duka bulashi ma Allah da gaskiya za ta halitta wannan tsakanin gaba kamar yadda muke gani yara an tura su kasashen waje scholarship a gida ana ta ana biya musu an rage scholarship rabi da abubuwa da ya suna suna su tafiya ku da kuka shigo yau da ba kusa na ga wuta ba amma zan na shigo na ga wuta a garin nan abin gwanin sha'awa kuma ga shi kullum abin daga inganta ta ake haka ruwan sha haka makarantu da sauransu saboda haka muna da ya da sai